Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci goma sha shida, ishirin da ɗaya da ishirin da biyar. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Noma da Dalol FM da Alfa Radio Kumasi sai kuma tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. Za kuma ku iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a ko da yaushe a kan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Yau Litinin 16 ga watan Oktoba na shekarar 2017. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Ladan Ibrahim a yawa da sauran abokan aiki ke farin cikin gabata muku da wannan shirin. Da farko ga kanan labarai. Wani tsohon kwamandan kungiyar Al-Shabaab ya yi Allah wadare da mummunan harin da bom da ya kashe mutane akalla 276 ranar Asabar a Mogadishu babban birnin kasar. sojojin iraki sun ce sun yi nasarar kame wasu daga cikin muhimman wuraren da suka hada da sansanin sojan sama da ke arewacin kasar da ake takaddama a kan na birnin kirku bayan fiye da shekaru 60 austria tana kafa gwamnatoci masu sassaucin ra'ayi da 'yan tsaka-tsaki bisa dukkan alamun kasar ta fara sauya alkibla To a cikin shirinmu na yanzu za ku ji cewa wasu 'yan bandaga sun sake kai hari a garin Inkidoru da ke karamar hukumar Basa da ke jihar plateau har an samu hasarar rayuka da dama. Bayan haka za ku ji cewa ƙasar Masar da Najeriya na nazarin yin aiki tare domin amfanar juna ta fannonin ilimi daban-daban. Muna kuma ɗauke da rahoto a kan taron faɗakar da 'yan kasuwa a kan illolin yin su mogal da wata tawagar hukumar kwastam ta yi a birnin da magaran da ke jamhuriyar Nijar. Bayan haka za ku ji shirin ilimi wanda Yusuf Aliyu Haranda ya shirya zai kuma kawo, amma duk sai bayan labaran duniya. wasu Assalamu alaikum. Wani tsohon babban kwamandan kungiyar Al-Shabab ya yi Allah wadare da mummunan harin bam da ya kashe mutane akalla 276 ranar Asabar a Magadishu, babban birnin kasar. Muktar Robo tsohon mukaddashin Amin na Al-Shabab ya yi wannan tur a yau Litinin lokacin da ya ziyarci asibitin Medina da ke Magadishu, domin bayar da gudunmawar jini. Ya ce wannan harin na rashin imani ne kuma mummunan bala'i. ya shaida wa 'yan jarida cewa mutanen da ke da hannu a wannan ba za su taɓa shiga aljanna ba a saboda suna zubar da jinin mutanen da ba su ba su gani ba babu wanda ɗauki alhakin kai harin bam ɗin wanda shine guda ɗaya mafi muni da aka taɓa kaiwa a tarihin somaliya amma gwamnatin ƙasar somaliya da ƙwararru akan ta'addanci sun imanin cewa ƙungiyar al ce ta kai wannan harin rundunar sojojin iraki ta ce dakarunta sun yi nasarar kame wasu muhimman wurare da suka hada da sansanin sojan saman da ke arewacin birnin da ake takaddama a kansa wato kirkuk har ma da tashan jirgin sama da kuma kamfanin mai da wasu wurare da kusa da birnin jami'an tsaron kasar dai sun sake karbe ikon wannan wurin ne daga mayakan kurdawa a yau litinin biyu bayan kiran da prime minister haidal abadi ya yi wa mayakan na gwamnati cewa su tabbatar sun tsananta tsaro a kirkuk din a cikin sakon da ya aike wa al'umma kasar abadi ya ce ya zame wajibi gare shi da ya ɗauki mataki biyu bayan kuri'a raba gaddama da ta ayyana yancin kai da yankin na yankin kudawan suka yi wanda ya ce zai ɗora ga kasar bisa tafarkin rarrabuwa gidan talabijin na kasar ta iraki ya bayyana cewa sojojin gwamnati sun samu nasarar karɓe muhimman wurare da ke lardin kirku sai dai jami'an kurdawa sun ta wannan batu amma dai sun amince cewa sojojin kasar na iraki sun dake dage da goyon bayan da ke da goyon bayan sojojin sa kai sun samu nasarar shiga kirkuk ne kawai kuma suka karbe sansanin mayakan sama da kuma wasu rijiyoyin mai labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da kenan birnin washington dc bayan fiye da shekaru 60 austria tana kafa gwamnatoci masu saucin ra'ayi da 'yan tsaka-tsaki da bisa dukkan alamun kasar ta fara sauya alkibla ganin ministan harkokin wajen kasar mai ra'ayin mazan jiya sebastian cruz ya ayyana kansa a zaman wanda ya sami nasara a zaben da aka yi jiya lahadi wanda zai ba shi ikon zama shugaban kasa mai jiran gado ma'aikatan harkokin cikin gida ta faɗa jiya lahadi cewa bayan ta kusa kammala kidaya duka kur'un na zaben jiya lahadi sakamakon ya nuna jam'iyyar mr cruz da ake kira people's party ita ce ke kan gaba da kashi 34.4 yayin da jam'iyyar masu zafan kishin ƙasa ko kyamar baƙi da ake kira freedom party ta zo na biyu da kashi 27.4 yayin da jam'iyyar center left social democratic party wadda take jagorantar gwamnatin gamin gambiza da ke kawance da jam'iyyar people's party take da kashi 26.7 sai kuma a wuri daya jam'iyyar haɗin gwiwa ta ƙasar venezuela ta sa kafa ta yi fatali da sakamakon zaben gwamnoni da aka yi a jihohi 23 a kasar kuma ta yi kira ga 'yan takara daga jam'iyyar adawa da su fito domin gudanar da zanga-zanga a manyan tituna domin nuna kin amincewarsu da wannan sakamakon a cikin jawabinsa na munna samun nasara a birnin vienna kurs ya yi kira ga magoya bayansa su yi munna yau amma shirya amma shirye ya fara aiki zai shirya fara aiki a washe gari a halin da ake ciki kuma gamayyar jami'un hamayya a venezuela sun yi amince da sakamakon zaben gwamnonin 23 a duk faɗin jihar da aka yi jiya lahadi daga nan suka bukaci duk 'yan takarar gwamna ƙarƙashin jam'iyyarsu su fito su yi zanga-zanga kan tituna. shugaban yankin 'yan aware na kasar spain na yankin catalonia ya mayar da martani na wa'adin da aka bashi zuwa ranar litinin akan gaza ba da bayanin ko zai ci gaba da kokarin ganin sai yankin ya balle na kasar ta spain ko kuma a'a ga bisa dukkan alamu ya ce kokarin rikicin aware ya wuce inda ake tsammani gwamnatin kasar ta spain ta baiwa shugaban 'yan aware carles puigdemont har zuwa ranar litinin ya ba da amsar me yake ciki kuma gwamnati tana bukatar ta ji shin eh ko kuma a'a a cikin wasiƙar da ya faɗa wa prime minister ƙasar na spain mariano rajoy cewa masu ƙoƙarin ganin awarin za su dakatar da wannan fafutuka har tsawon watanni biyu ya ce za su yi haka ne da niyyar ganin sun nemi sulhu da gwamnatin ƙasar biyu bayan kuri'ar ra'ayin jama'a da aka gudanar ranar ɗaya ga watan da ake ciki shugaban na 'yan aware ya faɗa a cikin satin ta gabata cewa a shirye yake ya ga cewa yankin na catalonia ya samu yanci ya samu yancinsa duk ko da yake ko ta ce kuri'an jin ra'ayin jama'a ya saba wa dokar ƙasa 'yan sanda a kasar bangladesh sun ce wani jirgin kwale-kwale da ke dauke da musulmai 'yan kabilar rohingya har su hamsin domin ya tuntsire lokacin da suke ƙoƙarin tsallakawa daga kasar miyama zuwa jihar daga miyama a jihar kini zuwa kasar bangladesh kuma ya nutse ne a rafin naf mutane biyar daga cikin su ruwa ya wuce da su daga cikin su akwai yara hudu kana da dama har yanzu ba a gansu ba mahukunta sun ce masu aikin ceto sun samu nasarar samo gawan wata mata guda daya da yara hudu kana sun ce mutane 21 sun tsira sama da mutane miliyan ɗaya ne 'yan kabilar ta rohingya suka tsallaka bakin iyaka shiga suka tsallaka bakin iyakar shiga kasar makwabciyar kasar wato bangladesh cikin 'yan kwanakin nan labaran duniya kuka saurara daga sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc biyo bayan dokar hana fita da gwamnatin jihar filato ta kafa a yankin karamar hukumar basa da ke jihar filato wasu 'yan bindiga sun sake kai hari a ƙauyen kidoro har mutane da dama sun rasa rayukansu wakiliyar sashen hausa zainab babaji na da ƙarin bayani Wasu 'yan bindiga sun sake kai hari a ƙauyen Kidoro yankin Irigwe da ke karamar hukumar Basa a nan jihar Filato, inda suka kashe mutane 27 ciki har da mata da ƙananan yara. Lamarin ya auku ne da asibahin yau litinin kan mutanen da ba su da makamai kwanaki kaɗan bayan gwamnatin jihar Filato ta sanya dokar hana yawo daga karfe shida na yamma zuwa shida na safe a ƙaramar hukumar ta basa biyo bayan yawaitar kashe-kashe a yankin. Mai ba gwamnan jihar Filato shawara kan harkokin yada labarai Mr. Dan Manjan ya ce lamarin ya kasance abin takaici saboda ɗimbin rayuka da ke salwanta a wasu sassan jihar. An je an sake tada har an yi kisan jama'a wanda su ya haura ashirin wannan ya zama abun takaici sosai sosai. Suma al'umma na ganin kamar gwamnati na da sakaci wajen aiwatar da doka tun da dai an sa dokar hana yawo amma har yanzu ana kai waɗannan hare-hare. Ba wani gwamnati da zai zauna yi murna wai cewa ana kisan jama'a ana hargitsi ana tarzoma kowa yana da haƙƙi a wannan batun da ya addabe mu. Eh batun inda ake cewa gwamnati shine ita take da hurumin tsaron lafiyar jama'a saboda yawancin mutanen nan da ake kashewa ba su da makamai sannan gwamnati ita take da eh, jami'an tsaro wanda za ta iya ba su umarni su tsare lafiyar jama'a. Idan kika duba wuraren da ake zuwa kai hari din nan wurare ne waɗanda suke karkara sosai duk da haka ah, jami'an tsaro an baza su yanzu za ta yi tafiyarta a karamar hukumar basa domin a samu a kai isassun jami'an tsaro a wannan karamin hukuma. Na yi ƙoƙarin jin ta bakin hukumomin tsaron jihar Filato amma haƙata bata cimma ruwa ba. Shugaban matasan Irigwe Ayuba Cinge ya mun ƙarin bayani kan yadda lamarin ya auku. Sojoji ne kansu suka ce su a guri ɗaya domin su samu su ƙara fere su To suka yi biyaya suka zo ana zama sai da kawai fulani suka zo sojojin da sun gan su kuma sai suka gudu eh, sai su fulani kuma sun samu abin da suka yi an kashe kusa mutum ashirin da biyar yanzu wanda aka kai su asibiti biyu sun mutu duka duka rama ashirin da bakwai wasu kuma sun ji suna asibiti yanzu a primary school ne ba na gwamnati an ce su zauna gurin a tsere su da suka gan su a refugee sun zo sun kashe su saboda haka gaskiya muna cikin matsala muna da damuwa. Na nemi shugaban kungiyar Miyetti Allah reshen karamar hukumar Basa Umar Dakare ya shaida mun cewa. To sai suka dauka jiya kan je suka ɗaga yara suka ɗebi kayukan guda shida mun kai kwamanda na diptosis sun je sun ɗauka hoto da bidiyo na bata ma ya je ya ɗauka hoto. da suka ga an masu zai su ce Fulani ne amma ni ina tabbatar maki ni a matsayin na mu yadda Allah na kasa local government Umar Dakar ina karya ta wannan ba ba Fulani mu bane ni ina kira ta Fulani mu na fasa kada su da yadda za su ɗauki doka a hannu su bari kan gwamnati ta yi bincike zai ta kama wanda suka yi in an kama su a hukunta su. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. Allah ya kyauta. Daraktan cibiyar raya al'adu da harkokin ilimi ta ƙasar Masar da ke Kano, Dr. Ibrahim Ibrahim, ya ce Masar za ta shiga tsarin haɗin gwiwa da Najeriya ta fuskar musaya fasaha a kan hanyoyin bunƙasa ilimin kiwon lafiyar jama'a, musamman ilimin 'ya'ya mata. Daga Kano, Mahmud Ibrahim Kwarina da ƙarin bayani. Dr. Ibrahim Ibrahim wanda ya zanta da muryar Amurka dangane da bukukuwan ranar ilimin 'ya'ya mata ta duniya da aka yi makon jiya ya ce Masar da Najeriya na nazarin yin aiki tare domin amfanar juna a fannonin ilimi daban-daban hususan bangaren ilimin 'ya'ya mata da na kiwon lafiyar al'umma. The, the future collaboration nowadays between Egypt and Nigeria in the field of education going to exchange experience and exchange ideas how to solve the problem of each countries in the field of all types of uh, knowledge and Ya ce haɗin gwiwar tsakanin Najeriya da Masar zai mai da hankali ne wajen musayar ra'ayi da fasaha kan hanyoyin warware matsaloli da ƙalubalen ƙasashen biyu a kowane fagen ilimi. Musamman la'akari da cewa Najeriya na da muradin ƙarfafa fannin ilimin kimiyyar kiwon lafiya da sha'anin harhaɗa magunguna. Uh, especially the, the, the, the, Nigerian side actually uh, uh strengthen on the medical education especially pharmaceutical education dentistry education Hakan dai na zuwa ne a daidai lokacin da cibiyar nazarin jinsin ɗan adam ta jami'ar bayar kano ta shirya taron faɗakar da iyaye kan muhimmancin ilimin 'ya'ya mata a ƙarshen makon da ya gabata farfesa aisha abdul ismail ita ce daraktar cibiyar ita 'ya mace ita ce za ta zama uwa ita kuma uwa ita ce makaranta ta farko tunda haka ne ku ya kamata a ba ta duk taimako da duk ƙarfafawa inda za ta iya rike makarantarta ta kuma bunƙasa wannan makarantar yadda za su zama sun zama masu amfani a al'umma saboda haka shi sa muke ganin wannan ba majalisar ɗinkin duniya ce ya kamata mata ce mana mu yi ba mu ya kamata mu tashi mu yi wannan maganar mu yi an karar da mutane cewa 'ya'ya suna da mahimmanci ana buƙatar yara a sasu a makaranta wani sa'in dalilin da zai sa a kisa su a makaranta dalili ne mai kwari to kaga a nan gwamnati ya kamata ta kalli wannan dalilin ta wani abu a kai wani sa'in dalili ne ran rashi to amma kuma rashin ma kala-kala ne akwai rashin da za a ce babu kuɗin da za a kai yara makaranta amma idan biki ya zo akwai kuɗin da za a yi bikin Shi kuwa Dr. Mekana Madaki na sashen nazarin halayyar ɗan adam jami'ar Bayar Kano cewa yayi rashin ba da ilimi ga yara musamman 'ya'ya mata na haifar da fitina a cikin al'umma. Yara sukan tashi ba a mai da hankali kan iliminsu da tarbiyyarsu da rayuwarsu ba. wannan yakan sa su fita su yi wata watan gaririya a titi kuma su zama sun zama hadari ga al'umma in ba a sa'a ba su shiga cikin miyagun laifuffuka ko halayya wanda za su haifar mana da abubuwan da ba ma fata abin da za mu a dunkule shine al'ummar da a ɗaiɗaikunmu da rukunan al'ummarmu da ƙungiyoyinmu a unguwanninmu da shugabannin gargajiyarmu da hukumomin mu haɗu mu ce wannan abubuwan muke so ya samu raguwa. Dakta mai kana ma madaki kenan na jami'ar Bayar Kano, Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya. gaida Mahmud Ibrahim Kwari. Hukumomin kwastam na ƙasa sun himmatu wajen yaƙi da ayyukan su mogal a jamhuriyar Nijar yayin da wata tawaga ta gana da 'yan kasuwa da ƙungiyoyi daban-daban don faɗakar da su akan illolin yin su mogal da kuma dokokin ƙasa tare da jin ra'ayoyin 'yan kasuwar. Ga rahoton Tamar Abari. Wata tawaga ta hukumomin kwastam ko kuma duwan da ta fito daga babban birnin Yamai ta gana da 'yan kasuwa kungiyoyi daban-daban na jihar da magara da sauran al'ummar gari don waye kan al'umma game da illar sumoga daukan kaya da dai sauransu. Bayan muhawara da aka yi ta tabkawa jama'a sun ba da ra'ayinsu kamar haka. Wannan magana da aka kawo tana da kyau. To amma ma'aikatan duwan ne suka yi kaɗan anan. duwane yanzu a nan garin wanda ko da an ce su je su tsare titi in sun tafi yan kaɗan ne ba su da yawa kamata a nemo ma'aikata in ana so a rage sarande ko a rage wani abu a ƙaro musu ma'aikata wanda za su zo su tsare musu hanya wannan kaya da suke zauwa in transit ne wanda za su je magariya su wuce in aka ce a takura ma 'yan kasuwa su ba motoci na nan su kai boda ko su kai wannan boda ja kuma su ma 'yan kasuwa an takura su ka zo da kaya mun ji sun ce inda za a ji zon da transit ka ɗauko ka inda zai wuta ya shiga nigeria nan za a ma formality mun gamsu da haka tunda haka ya yi daɗi saboda kenan kowa na ganin kowa ya kamata a gani a yi revuwar eh, kuɗin duwan da ma a duba na injina a rage shi laftana kanal muhammad yakuba babban birgediya ne na kasa na duwan ya yi bayanin matsayin kayayyakin da ake kawowa da kuma yadda ya dace 'yan kasuwar su yi. Kaya da ake shigowa da su cikin kasa kaya iri biyu da kuma kayan da ake cima merchandise a libre circulation kamar kana iya ɗauko komi ba sai ka tambayi wata authorization ba dan an ce kowa ya kawo su wata sukari wata hulawa wani wane ne wannan duka mun san su da kai kuma abinda kundi na duwa ne ya ce ma merchandise prohibited me ake ce marshalis prohibited kaya ne wanda ba ka shigowa da su cikin ƙasa hatta baka tambaye wata authorization ko kuma sab an haramta shigowa da su za da ba da example misali in ka ɗauki kamar ƙwaya ka ɗauki kamar bindiga wannan kaya ne wanda an haramta ba ka shiga da su cikin ƙasa da kuma kaya wanda aka haramta mai ba haramta kwarai aka musu ba in ka ɗauki authorization kana iya shigowa da su cikin ƙasa su magani su essence da kuke gani ba hana ba a yi essence insansu da ko reglementation ta kasa wadda ta yi ka'ide shi ya ake kuma cikin shi ya ake tono shi ya ake shuwa da shi cikin ƙasa don wannan sektor reglemente yake in kana iya shigowa da kasa essence sai ka tambayi authorization sai kun appel licence d'importation in transit ne za ka yi da shi na ƙasa sai ka tambayi licence ta transit ta kasa ka wuce da shi kamar ka kashi daga wata ƙasa ka ƙetare ƙasar ka wuce kamar yadda gwamnan jiha ya ce mu ruwan da mu dukan ku har da ku za mu ɗauki mataki biska wannan ban ma wani problem na economic da na kwatanta surtu saboda problem na security baiwa mai adibatar islam adamu halidu shi ne darakta na hukumar sufuri a nan jihar da magaran kiraye ga hukumomin duwan da su yi aiki da yarjejeniya na yomuwa da kuma na ecowas lalle program din duwan akwai mu da matsaloli saboda convention din da gare mu na sai da yawo da konvensiyon din da gare mu don kalle zakwar na imowa su ya kamata duwan ta aiki da su. Tamar Abari, muryar Amurka daga Damagara a jamhuriyar Nijar. madalla a gaida tamar abari har yanzu dai kuna tare da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc agogonmu a nan yana cewa karfe 11 da minti yanzu kuma ga shirinmu na gaba ilimi garkuwa ɗan adam. Can hakika ba da tangarɗa ba, an lura mai ilimi shi ke morewa, ƙwalƙoliyar daraja shi haushi Jama'a masu sauraron mu da wannan yammaci na la'asariyar litinin, Assalamu alaikum. Barkan mu da sake saduwa da ku a yau, tare da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya, Allah ya sa haka Allahumma amin. Masu sauraro idan har kuna biye da shirin sau da ƙafa, za ku iya tuna cewar shirin ya karɓa bakoncin Comrade Shehu Muhammad, shugaban ƙungiyar ƙwadugo reshen jihar Kaduna, kana daraktan gudanarwa a hukumar kula da ilimin yaƙi da jahilci a jihar Kaduna, Kaduna State Agency for Mass Literacy a Turance. wanda muke ci gaba da tattauna mahimmancin ilimin manya magidanta da iyaye mata a cikin gidajensu. Tattaunawar ta yi daidai da irin tsare-tsare da ake da su na ilmantar da manya da ba su samu damar zuwa makarantar firamare ko sakandare ba a lokacin yarintarsu a ƙasashe da suka ci gaba kamar ƙasar Amurka. Masana na ganin cewar wannan ita ce hanya ɗaya tilo da al'umma za su bi don magance matsalolin rayuwar yau da kullum a tsakaninsu. Idan har manya maza da mata kana da ƙanana sun ilmanta. Mun gane sai da ilimi aka arziki mutane da nan duniya da gobe Wacce rawa kake ganin wannan ilimi na manya na taka wajen sai ta lamarin ilimin da ake ganin ya taɓarɓare a wannan ƙasa? Wato wannan ilimi na manya ba karamin rawa yake takawa ba musamman a lokaci na siyasa nan idan ka duba za ka ga yawanci yan bangan siyasa nan da ake kuka da su za ka ga cewa matasa ne wanda ba su ilimi ba wa'yansu ko firamare ma ba su yi ba ba su kuma san amfanin shi ba amma a ta wannan bangaren ne ake wayan musu da kai cewa wannan da za ka je kana mushi ihu sai yi ko kuma ka ba da ranka domin ka kare shi kai ma ka isa a yi maka wannan abin an ta hanyar da za a yi maka shine kawai ka zo ka zauna ka samu ilimin sai ka je ka gogaya da kai da shi so kaga idan aka samu wannan abin ya faɗaɗa kenan za a samu raguwan matsalolin da ake da shi na 'yan bangan siyasa wanda yake ko ina yanzu shi ake kuka da shi sannan kuma dattawa wanda yake ba su ba ilimin da muhimmancin da ya kamata za su sami natsuwa da cewa ya kamata su ilmanta saboda haka duk wani wanda zai taso a ƙarƙashin su a gidansu yaransu jikokinsu da sauransu za su tabbatar cewa shi ma ya bi harkan nan na wajen neman ilimi domin su basu ba yanzu ne suka gane amfaninta to kaga tun daga nan an fara rage ra'ayin da ake samu na kin tura yara makaranta domin ka ilmantar da shi su iyayen yaran wanda suke da ra'ayin can can da na cewa wannan ilimin babu abin da zai bayar to ka ba su ka jawo ra'ayinsu ka nuna musu amfani abin kuma sun karba sun kuma ga amfani abin saboda haka duk wani wanda zai taso a within environment ɗinsu za su tabbata cewa ya kamata sun tura shi wannan makaranta na primary ya je ya sami ilimin da ya kamata ya samu ba kamar yadda su duk da ana ba su wannan opportunity din amma ba hakan aka su ba su saboda haka ka ga an samu karuwa za samu karuwa wajen jajircewa wajen ganin cewa an ba yara ilimin da ya kamata su samu tun suna yara ba sai sun kai lokacin da ilimin da za su samu sai dai don su da kansu kawai ba idan aka ce yanzu an baka biro takarda a matsayin ka na wanda ka daɗe a wannan bangare ka rubuta shawarar da kace ganin za a iya bi ta zama hanyar da za a samu a magance matsalolin da ake gani a ilimi a jihar Kaduna ko wannan ƙasa baki ɗaya menene takaitaccen bayani da zaka bayar inda zai taimaka wato na farko dai shine inganta koyarwa ta hanyar ba malaman da suke koyarwa abin da ya kamata a basu na biyu shine wannan ilimin da ake bayarwa ya fi wahala kuma yana da muhimmanci kwarai da gaske domin wahalan shi shine wa'annan mutanen kai kake bin su kake so lalle lalle ka ba su ilimin nan domin ka san amfanin yin haka na ɗaya idan ka ba su ilimin ba za ka samu matsala wajen ilmantar da yaransu ba sannan kuma ba za ka samu matsala wajen inganta rayuwar unguwan da suke ba su saboda haka nauyi ne akan ka je ka same su so idan ko zaka je ka same su ne ya zama na wajibi duk wani abu da zai kawo matsala wanda zai sa su fara tunanin kai a ni ba zan iya ba ko kuma zan iya ba sai a kawo da shi kaga kayayyakin da ake amfani da shi musamman littattafan su na rubutu fensunan da su da rubutu da shi wannan ya zama na cewa akwai isassun kayan aiki sannan kuma hata shi wannan bangare na koyar da sana'o'i ya zama na cewa kayayyakin da ake badawa din ya zama na cewa ana bayar da su isassu yadda al'ummar da suke wajen da su amfana sosai domin sun lokaci yanzu akan samu yanayi wanda yake kayayyakin da su lalace kudaden gyara su sai an ɗauki lokaci kafin a samu a gyara sannan al'ummar su su ci gaba da gudanar da koyon sana'a sannan kaga shi ta wannan idan ka bayar da wannan shi ma ka rage saman maza domin idan yau aka ce an samu wanda za su ringa za su koyi sana'an da za su je su ce abin da za su ciyar da kansu da iyalansu ka ga nan ma ka rage tashin hankali al'umma wayannan mutane da suke ayyuka ko da yaushe suna amfanin al'umma idan ka ba su ilimi ka inganta al'umma kuma ka inganta aikin su musamman direbobi direbobin keke na fef nan da kuma masu da suke musu mota za ka ga wani lokaci maganganun da za ka ji kai ka san cewa akwai matsala to amma idan ka ba su ilimi suka san cewa duk maganar da za su yi ya kamata su yi shi a ilimance ne to za a samu sauƙi musamman ga su kansu direbobin wajen hudansu da jami'an tsaro da kuma bin ka'idojin hanya. Masu sauraro baki ɗaya iyakacin abin da shirin namu ya ƙunsa kenan a yau. Sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa za ku ji kashin ƙarshe na tattaunawar mu da babban baƙon namu. yanzu kuma a madadin bakon namu comrade shehu muhammad daraktan gudanarwa a hukumar kula da ilimin yaƙi da jahilci ta jihar kaduna muna miƙa godiya ta musamman ga duk ilahirin sauran abokan aikinmu da suka taimaka wajen haɗa shirin har ya zo muku sai wadda ta ba da umarni julie lazarus gresham ni ne naku yusuf aliyu harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Ku huta lafiya. A maza da mata don mu zan miƙewa. Madalla a gaida Yusuf Aliyu Harande. Yau ce ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware don ƙara jan hankalin al'umma a kan abubuwan da suka shafi abinci. Taken ranar ta bana shine kawar da yunwa a duniya. A kan batun abinci yau muke so mu ji ra'ayoyinku a shirinmu na dare idan Allah ya kai mu sai mun ji daga gare ku kafin mu yi sallama ga takaitattun labarai. Wani tsohon babban kwamandan kungiyar Al-Shabab ya Allah wadare da mummunan harin da ya kashe mutane akalla 276 a ranar Asabar a Mogadishu babban birnin kasar. muktar robo tsohon mukaddashin amir na al-shabab ya yi wannan turni a yau litinin lokacin da ya ziyarci asibitin madina da ke magadishu domin bayar da gudunmawar jini ya ce wannan harin na rashin imani ne kuma mummunar bala'i ne 'yan sanda a ƙasar bangladesh sun ce wani jirgin kwale-kwale da ke ɗauke da musulmai 'yan kabilar rohingya har su hamsin domin sun ya nutse da su domin lokacin da suke ƙoƙarin tsallakawa zuwa rahine zuwa ƙasar bangladesh mahukunta sun ce masu aikin ceto sun samu nasarar samo gawar mata guda da yara hudu ghana sun ce mutane 21 sun tsira sama da mutane miliyan ɗaya ne dai 'yan kabilar ta rohingya suka tsallaka bakin iyakar shiga makwabciyar ƙasar bangladesh a cikin 'yan kwanakin nan tserewar da 'yan tsirarun al'ummar ke yi ya zame dole biyo bayan afka musu da sojojin ƙasar ke yi bayan wasu 'yan ta'addan kabilar da rohingya suka kai wa sojojin hari a wani lokaci can baya rundunar sojan iraki ta ce dakarunta sun yi nasarar kame wasu muhimman wurare da suka hada da sansanin sojan saman da ke arewacin birnin da ake takaddama a kansa wato kirkut amma har ma da tashin jirgin sama da kuma kamfanin mai da dai wasu wurare da ke kusa da birnin Masu sauraro a nan za mu dasa aya sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin Ladan Ibrahim a yawa da ya taya na gabatar da shirin da Miss Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni da injiniyan mu Mr. Vasco. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.